shugaba muhammadu buhari ya yi wa takwarorinsa na nahiyar afirka albishir na cewar a watan disamba nan ana sa ran askarawan najeriya da haɗin kan makwabtan ƙasashe za su afka ma daji na nasan bisa domin gamawa da matsalar 'yan boko haram a zama guda shugaba muhammadu buhari ya yi wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da takwarorinsa na ƙasashen afirka a dakar ta ƙasar senegal a wani ƙasaitaccen taron da ƙasar faransa da ƙungiyar haɗin kan afirka waɗansu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke shirya kowace shekara domin yin nazari akan matsalolin zamantakewa da tsaro da kuma ci gaban nahiyar afirka ga malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa da ke halartar wannan taron da ƙarin haske dangane da irin matsayin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ma wannan taro shugaba muhammadu buhari ya je wannan taro tare da manufa kamar biyu ko uku na farko dai bukatar cewa su kasashen afirka su haɗe kansu su haɗe kansu don sababbin matsaloli da suke kunno kai a cikin wannan nahiya tamu musamman kamar ta'addanci da fashi da ake akan teku da sauran irin wayannan matsaloli na tsaro to an yi taro kusan mataki uku akwai matakin shugabannin kasashe wanda kamar da da kace shugaban Muhammadu Buhari ya halatta ya za su haɗe kansu su maganin wayannan matsaloli akwai mataki na biyu na shugabannin wato dakarun mayakansu uh, sojoji na sama na ruwa da na ƙasa an yi wannan taro su ma ya za a su iya aiki tare sannan su kansu akwai na bangare na 'yan kasuwa da ake ganin ya za a yi su ma su ba da tasu gudunmawa kamar mu da muke fama da matsala na ta'addanci a yankin tafkin chadi a shugaban muhammadu buhari kaga wato ana sha'awar a ji shi ne zai ce ya shi ya haɗe kan makota ake yakar wannan matsala haga gashi ana fata an kusa a maganin ta to sauran kasashen afirka ko wasu yankunan su ma suna da wasu matsalolin irin waɗannan watakila ba su kai girman irin namu na boko haram din ba ya bayyana cewa a watan disamban nan ana sa ran za a gama da yakin boko haram saboda waɗansu makamai da kayayyakin aiki da hekumomi da dabaru da najeriya ta samu da haɗin kan makwabtan ƙasashe ta yaya kake ganin za a samu cimma wannan burin ba tare da an samu wani jinkiri ba kamar lokutan da aka samu a baya a sa lokaci amma a zo a samu ɗansu matsaloli to ina so in ce shi shugaban muhammadu buhari ba ya ba da wannan wata na disamba ba shugaban mayakan sojoji na Najeriya Janar Buratai shi ke cewa za a yi amfani da aga an ɓaci dajin Sambisa daga hannun 'yan ta'adda an kakkaɓe su daga ciki me ya bashi ƙarfin gwiwar faɗar wannan magana saboda akwai sababbin makamai da suka iso na yaƙi na sama na ƙasa da tankoki na yaƙi da sauransu a wani mataki shi janar burata yana magana cewa shekara mai zuwa ake sare za a gama wannan yaƙi gaba ke daya shugaba buhari ya yaba kuma ya yi na'am da irin ƙoƙarin da makwabtan ƙasashe ke yi musamman cadi da kamaru inda ya ce waɗansu 'yan ƙungiyar boko haram ma sun fara miƙa kai suna yin saranda a can kana ganin wato tallafi ko shigowar da makwabtan ƙasa kasashe suka yi ko za su yi yi gurin wannan yakin zai gaggauta ko haɓaka nasarar da ake fata a samu ai wannan ai ba wata jayayya akan wannan domin shi wannan magana da yi ta wannan taro na Dakar ai dama ana yi ne don sauran sassa da suke wannan nahiya tamu ta Afirka su gani kuma su ma su yi amfani da irin waɗannan dabaru su cimma nasara akan irin matsalolin da suke fuskanta musamman na wajen bangaren ta'addanci da kuma da fashi da ake na jirage a teku ba tare da wannan haɗin kai ba tabbas makotanmu najeriya nijar kamaru da chadi da benin da ta shigo ciki a nasarar da aka samu ba za ta kai haka ba malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattauna da ne da shi a abuja bayan da tawagar najeriya ta dawo daga ƙasar senegal inda aka yi ƙasaitaccen taron haɗin kai da zamantakewa da kuma tsaro a babban birnin ƙasar wato dakar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya